haka sun kafa hujja da wani hadisi da manzo Allah ya ce halaka al'ummata zai kasance ne ga wasu mutane cikin Qurayshawa sabis suka ce ya Rasulullahi ya zamu yi da su yace da dai kun kaurace musu da dai kun kaurace musu a wata ruwaya manzo Allah ya ce halaka al'ummata tana hannun wasu kananan yara cikin Qurayshawa suka ce ya zamu yi da su ya Rasulullah idan mun riske su yace da dai kun kaurace masu to wannan hadisi sun kafa hujja da shi suka ce a kun gani annabi ya ce a kaurace mashi shugabanni azzalumai an sa akan wannan shine ko kusa hadisin baka ka yake nufi ba domin da manzo Allah ya ce halaka al'umma ta tana ga wasu kabila cikin ƙorin shawa ya haɗu sunayensu ya ga Abu sunayen sunayensu za a yi mulkin yara kanana masu ƙananan shekaru wane dan wane jikan wane wane dan wane jikan wane wane dan wane jikan wane haka annabi ya faɗe su yara ne matasa su zama shugabanni har abu ya ce da na ga dama da na ga muku sunayen su annabi ce halaka al'umma ce za ta kasance ga hannunsu saboda karamin yaro bai da experience karamin yaro bai da tajruba in ya zama yana da mulki ga kuɗi ga mulki ga shugabanci ga zartarwa shikenan zai abin da ya ga dama saboda kurciya to annabi ya ce kananan yara masu mulki su za su zama sandi halaka al'umma ce aka ce ya zamu da su ya rasulullah ya ce ku kaurace musu sai su masu kira zuwa ga yawa shugabanni attack sai suka dauki cewa kaurace musu shine ayi to na fito da su wanda malamai suka ce ko kusa abin da kaurace musu yake nufi shine rashin hulɗa da su rashin taimakon su akan zaluncin su haka malamai suka faɗa kamar da Imam al-Qurtubi ya faɗi haka kamar da Ibn Battal ya faɗi haka kamar da Ibn Hajar ya faɗi haka ci a kaurace musu yana nufin ka a taimake su akan zaluncin su ba a fito na fito da su ba a yi musu inkari ba a attack su ba